sarki ya tashi ya haɗa gayya, aka ɗaura masa dawakai suɗi. Sarki ya taka da kafa ya hau, suka tafi, suka je suka saka yaran nan suka fito. Suka yi masu maraba sun gaisa. A kawo ruwa, aka kawo musu abinci suka ci. An kawo musu ruwa suka wanke hannu.